ولقد ارسلنا فيهم منذرين Hakika mun aika manzanni ga waɗancan al'ummomi na farko suna tsoratar da su azabar Allah, amma sai suka kafirci.